قائلين واما القسم الاول سند علم غنا خوف كشبي افراء اعتدال كفوف وهو الخوف المفرط وانا سيني قرن ديال لك فهو كالذي يقوى ويجرد حد الاعتدال shi ne irin wannan tsarkar kamar irin tsoron nan da yakan yi tsaki wa mutum bai jawo da haddal itidali ya tsallake matsayin tsakatsaki hatta ya kurja ilal ya'afi har yakan kai mutum ya fita daga ainihin ya fidda ƙauna wal ya afi shi ne al wannan tsoro ya wuce iyaka ba tsoro ne ne ba da fa'ida ba a aidan mazamumun irin wannan tsoro ainihin abun zargi ne li'annahu yamna min al'amali tsoron ya kai mutum ya kafa aiki wa kada yakhrujul maradu wal walahu wal don yi wannan tsoro yana fitar da mutum zuwa ga ciwo yana haifarwa da mutum ciwo wanda wani hudari tsewa gaba ɗaya mutum tsoron ikan taɓa ƙwaƙwalwar mutum wal mautu tsoro akwai wanda ke kai mutum zuwa ga mutuwa walaita zalika mahamudan wurin wannan tsoro ba na yabo ne ba ya tsallake iyaka ya zama ya wuce ya zama cutuwa ne ko ya zama a ba neman shi a ba tun da mutum ya janye shi wa kansa kaga in ya zama ciwo zai zama kadara'i ya zama ciwon ya cutu da shi amma kuma ba ciwo na yabo ba tun da akwai ciwon da in mutum ya samu wannan ciwon ba zai masa illa ba matsala a addini sa an yafe masa amma wannan shi ya kawo shi wa kansa ya zama ciwo ya zama kuma har matsayin da yana cutuwa da shi haka yake ya zama ciwo kamar yadda aka faɗa yanzu ya khirijul mar yana hiddo da ciwo walwala da taɓuwa ma walmau وليس ذلك محمودا وكل ما يراد لأمر duk abin da ake nema ga lamari kai kowanne al'amari ake bukatar mutum ya aikata shi fal mahamudu minhu ma yufdi ila al murad maqsud minhu abin yabo daga cikinsa wanda zai kai mutane manufan abin da ake yi da shi ma'ana duk misalin kaga in eh, tsoro ana bukatan ya kai abin da ake nema kamar misalin kaga ai hasada an halicce ta ne don akwai abin da ake nema gare ta to sai ta zama akwai mai zakalkalewa akwai wanda tashi kake kaɗan wannan amma hasada ana neman ta tsakiya ce hasada da abin da ake ci ne ba amma ana an halicce ta ne ana bukatar Hasa da an halice ta ne don a yi gasa ko sai shi ɗan ya zama da mutane zuwa ga wancan ɗin nasa ya rushe ya dawo ga mutum ko kuma ya rushe ko ba zai dawo ga mutum ba ɗan fitar da tafiyar amma asalin hasada ma'ananta gafa su wane suna da kaza mu ma za mu iya yin irin shi la'alla muka dage muka kalli yawanmu muka kalli irin mutanen da muke da su muka kalli irin halittar da Allah ya mana zamanin kasu. don bai kamata bayan tsirali ake zo su shafe mu to wannan shi ake ce masa ga ko da daga yan ɗaki daga yan ɗaki aka yi gafa wannan ɗakin suna da kaza wannan ɗakin suna to su yi gasan su wancan su haura wancan ɗakin sai a samu competition tsakanin ɗaki da ɗaki wala shi ne dalilin halittar gasa idan mutum ya kawo haka fushi an halitta fushi a kakashe ana zargin sa kuma in yi kaɗa ya kan zama halaka a wannan na masa tsakiya mai kawai da ya kawo irin wa'annan ilimomin masu hatsari masu hatsari aka ɗauko shi kowanne na tsakiya ake neman duk abin da Allah ya halitta jikin mutum yana da nasa fa'ida shekan sai ya zama da shi to kaga kaufu ma yakan zaman da shi shi zama yake iyaka kaga ana cutarwa khawfun zai ko ya rage shi ya koma ɗan kaɗan da inda ba zai ba da fa'ida ba shi ma wannan kaga bai da amfani amma ta tsakiya tsoron da zai sa ma ta yi aiki tsoron da zai sa ma ta bar haram to wannan shi ne tsoro mai amfani amma tsoron da ya kai ta tasa kone. tsoron da yake bai kauya ana maka aikata kaza ba wannan tsoro bai da amfani wato zai kila nan an kalla komai da ana bukatar ilimi shi ba zai yi da ka ba tun da an ce tsoro shi kana ma zo tsoro ma mu zai mu ce mu je tsoron Allah din ka tada ya ka halaka ba sai wai tsoron nan tun da cewa aka ce ayi to yana da iyaka idan bai kai ba ba zai amfani ba idan ya wuce cutarwa zai sai za ka cewa musulunci ba malamin addini da likita iri ɗaya ne tun da ai za su ce da ka zo aka gwada ka za ka yi kaɗan ba zai ma amfani yanzu ba sai an raina shi an ƙara shi kana zuwa aka duba ce ka za kai a haura yanzu ɗaya an ba a rago shi bai da haka ce ko ba kai kana zuwa aka duba aka ce ka za ka ce maka lafiya lau ta komai na ka daidai ke tafiya shi da man kana ji mura wace a wannan duka wanda zai iya maka illa daidai suke wannan bai haura wannan ba misalin duniya misalin lahira to don haka nan za ka ɗauko waɗannan abubuwan duka ba kuma manke za ka biyo su alama zan yi bayanin su kowanne da zaƙewa cikin sa wannan da kaɗan ɗansa ba zai amfani ba wanda ya zaƙe zai cutar ne mutane tsakiya shi ne zai ma amfani da shi ana jin hanji zato ma an gane ba eh? haka kawai yake in yi to ai kaga raja'u ma za ka same shi haka ne saboda haka nan a wannan shi ne minhu hauku kenan ko ma yi fudu tsoron da kai mutum ilal muradi al maqsudi minhu ko ni sana a ce maka ɗalibin ka ne ka zo ɗalibai ne ka sa su a gaba kamar za ka cinye su ka yi a kuma akwai wanda ke so ka cimma ko idan suka ƙorata da yawa har ta wuce iyaka barna zai faɗan zai wuce iyaka wani ke ta shi tunani dai gaskiya da jin dinga zuwa na ɓata ma da nama dinga zuwa karatun zai fi da zan tafi gida kaga ya yawa wancan kuma wanda bai masa tasiri da yawa yana na a gaba balbai shu kuma ta shi tsora inda ke ka gana bai amfani shi ba amma tsoro mai amfani wanda zai sa tsaya a tsakiya abin da ake nema a zo da shi abin da ba a san yi a cire shi wa ma ya kasuru anhu da abin da yake raguwa daga wa ma ya kasuru anhu abin da za an yi dai da an yi zuhu ko ya tsaya ke kwakuwa huwa ai maganan da nake kai kenan wanda ya kaɗan daga tsoro fa huwa mazamumun abun da ya tsallake iyaka na tsoro shi ma fa huwa mazamumun kada ake nema na zake a mota ne fa huwa mazamumun wal fa'idatul haifi, fa'idan tsoro al hadar wal wara'u tsoron nan ya kai mutum anin ya ce yi abin da ba a so tsoron nan ya kai mutum yana tsantsanin gudun kashe fada inda zai halaka wattaqawa to ai kaga wattaqawa da da tsoron wal mujahada wal fikir wal zikir ya kai mutum don innan martabobi wata abudu wasa'irul afrabi da saukan sauran hanyoyi su tuwassilu ila Allah masu kai mutum zuwa ga Allah ta'ala wa kullu zalika dukkan wannan yastada da haya kina da bukatar rayuwa ma'a sihhatil badan kadan an mutu ba za su yi amfani ba sannan in babu lafiya shi ma haka wa salamatul akali ana bukatan kukutan hankali kaga in aka ce tsoro ya kai an mutu tsoro ya kai jiki ya kamu da rashin lafiya tsoro ya kai ya taɓa hankali ai kaga kuma tsoro ba zai ba da fa'ida ba abin ya tsallake fa'ida qadaha fi zalika shay'un idan tsoron nan ya taɓa wani abu daga cikin waɗannan abubuwa kana matsamoman ya zama abin zargi fa'in kila to in wani ke in mm, to ai mukan gani a cikin bayan Allah fa ma ta qulu ra'ayin ra'ayinka fi man mata min al wanda ya mutu a tsoro sai kuma yaya hukuncin mutuwarsa tsoron Allah ne ya rasa zuciya fa yanke daga inda take ya mace fal jawabu annahu yanalu li mautihi ala tilka al hal zai samu a mutuwarsa akan wannan tsoron martaba Allah ya dalu halau mata min gairi haufi wanda da ya mutu da ga tsoron tsoron Allah ya sa mutu ya shi da ya mace da ai muna da su da dama ku jiya wanda ne ma zurara na kama zurara alƙali daga cikin alƙalan ina ne fara ya karanto sai da mai kira ko. da in karanta wannan ya zawaito mana yanke jiki ya mutu to sai dai gobe mu haɗu su kaga irin mutuwan wa'annan to wannan mutuwarsa ta fi mutuwan wanda ba irin nan ya mutu ba لأنه إلا أنه لو أتى وتركه ضمن يتوقع أنه ينال بموته على تلك الحال اتمنى غالي مرتبة لا ينالها لو مات من غير خوف انغاني الا انه لو عاش فيتولى اللي ونا صورن إن اتي يا رأي وترقى يتجب الى درجات المعارف والمعاملة درجة سنم الله بين ايكي كان افضل kaga misalin wanda ya karanto sai za mu kira fil naqur ya mutu inda ina raye ka ba shi dukiyar ka zai maka zai maka kana ga irin wannan za a iya ba shi amana ya ci ya riga ya fanga abin da zai auku kana ga irin wannan za a haɗa baki da shi a kashe wani don a yi amfani da dukiyar kana da irin wannan za ka ɗauki amana ta aiki ka ba ke ci amana kana da irin wannan za a iya haɗa baki da shi ko kuma zai zama da falalle yi bilis da kayan al'umma ya manta da sau ko gyaru ko ka gyaru irin wannan zai zama haka ai ka irin wannan da ya rayu da ya fi fa'idan irin waɗannan da a za su rayu ya fi su mutu ya fi mana mutuwa ya fi a gare shi shekaran kansa zai ga yake ya fi mun gare mu da muke rayu tun da irin waɗanda muke son mu rayu da su masu amana da dukkan dun fara shi ne a damanka shi ne a hagunka irin su ne a gabanka irin su ne a bayanka za ka shakka aiki za ka yi shakkan ka wani alheri zai yi ka janyo shi ya zubo cikin ku za ka kai wanda ma ba a baka ba ba ka ga abin nan ba za ka iya tafiya ka yi fafutuka ka ga wurin ko da za ka zubar da wajen ka fishi ko abin in ka kenya shi a yakin ku ne da irin waɗannan masu tsoron Allah ai ba ka tanta irin su kake sai su tsaya a kan kasa sai Allah gafarta maka in Allah baka cikawa idan su kake so su tsaya a kan ka sai Allah gafarta wa wani don haka nan kaga rayuwar shi da ya rayu da ya Da daga ya mutu amma ya yi mutuwa mai kyau sai dai a bakin masu iya wajen ce ya mana a fara rayuwarsa duk da dai kwana fana ya tsare amma da zaɓi ne mun kusan kudin wannan rayu muna da bukatar mu'amala da irin waɗannan fa inna afdalu sa'adati tulul umri saboda Eh, magana ta tabbata soyayya na ba muke tsaware fi ta'atillah ta'ala sabi wato ne ba zai bai da daɗi in an mun kwatanta da rayuwarmu don mu ga rayuwar dogon rayuwar mu fa mu amma ba aikin mu babu ka samu dogon rai ka samu dogon bautan Allah shine ainihin abin da yake komai ka samu tsawon rai wanda na ce maka in ana faɗin a hamu a ulori musamman wajen matan nan za a ce maka tun da ko shi ne ba mu daɗe da karanta ba nan ma zan ma mun kusa zuwa wajen sa sai dai kila sai bayan sallah inda na a ce maka wacce ta kai shekara arba'in dukkanin duniya ya zama jiki a gare ta karfe biyu za ta miƙe ta ce ya Allah kowa ya shiga daki gani zaune a gaban ka Allah ka kai kona ne Allah ka kai min azaba Allah ka kai min azaba ta kwashe da kuka ta kama ibada ya kara ta arba'in kenan tana kaba kaga an samu tsawon rai kuma kai ibada mun yi tsawon ne da akan bace fa kullu ma abqala al umura duk abin da ya tsata rayuwa kaga aka mutu kenan wal akala ya bata hankali ta kai aka shiga ne wa sihhata ya taba lafiya fa huwa nuqsanun wa khusranun fi dunya ya isa وقد مدونة